inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salma wai wannan ɗan ɗan gidan wane ne ne mami ni ban san shi ba kashe ni da su kashewa <laughs> ilaha to wasu ne wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah manta da maganar ɗinkin kan nan ni ma na fita sabgar ɗinkin nan yanzu hakan nan na samo mana solution ne ina kake kar ka damu za a ɗaura aurenka da kai insha Allahu to bari zuwa same ka gaskiya ina cikin farin ciki da annashuwa ai ni na gaya maka abokina gaskiya ka taimake ni YBZ Fashion su ne zaɓi kuma su ne gaskiya namba ɗaya Allah da tun yau na rasa auren aure na ai tun da akwai YBZ fashion auren ka yau da kai za a ɗaura kana ji hmm. mu je kar a yi babu ne <laughs> to jama'a assalamu alaikum sunana baba sade ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan hausa yau na ƙara zamowa cikakken ɗan gwamna na ina so in gabatar muku da shagon mu. YBZ Fashion da yake cikin garin Bauchi. Muna da takalma wanda ake su daga kasashen waje masu inganci, masu quality. A YBZ Fashion akwai LV Original, akwai Gucci, akwai Armani, Italian Batozi da dai manya-manyan kamfanonuka wanda suke buga muku takalma masu inganci. Sannan a bangaren kayayyaki na alfarma mun tanadar muku manyan riguna irin su babbar riga na gizina, babbar riga President Bia, babbar riga Ultimate Plus, babbar riga riga keep cool da kuma bazin kai har da babbar riga irin na masarauta a bangaren huluna YBZ fashion ba a bar mu a baya ba domin kuwa muna da huluna na kecere ne mai ram kande mangwal sakashin da dai sauran manya-manyan huluna na alfarma idan kana so ka burge abokinka idan kana so ka burge babanka ka yi masa kyauta ya ji daɗi tabbas mun tanada muku abubuwa na alfarma wanda zai ƙayatar da ku musamman idan ka fito a nisan ado irin su agoguna da sauran kayi. A YBZ fashion a bangaren shaddodi manya-manya ba a bar mu a baya ba. Muna da Presidential Beer, Ultimate Plus, Bazin, Gezina, Keep Cool, da dai sauransu. YBZ Fashion. YBZ Fashion. Ba a bar mu a baya ba. Shine lamba ɗaya wajen fitar da kaya masu kyau. Domin biyan bukatan ku da jin daɗin ku. Sannan ku shiga mutane cikin nishaɗi da manya-manyan kaya a cikin ku. daga nan kuma ana iya tura muku kaya har zuwa inda kuke a faɗin Najeriya. Dan gwamna ina cikin nishaɗi a YBZ Fashion. ce ce? Mama Zina ce. Ai, ashe Salma ki fito kawai ce fa. Tana tsammanin mutanen nan ne da suke bibbikonta shine ta gudu ta shiga ɗaki da ta shiga buga kofa ɗin nan. Umma, ai wannan mutanen abun tsoro ne dole ta gudu ta ɓuya. Salma, dama kin dawo ne? Wallahi na ji tsoron kar a ce wa'innan mutanen sun kama ki. Shi yasa na zo in duba ki. kai alhamdulillahi ka dan je ga gara ne sa'i ma sa'i ma kuma to wal ah. daga nan to ba damuwa eh sai an kwana biyu kuma amma gaskiya sai dai labarin da kama a cikin gida gaskiya ban ji daɗin sa eh. gaskiya abin da ji da ta bai kamata ka taimake ta a lokacin da take neman taimako ka ta ai ba haka bane taimako da na yi mata na taimake ta ne saboda Allah ba wai na taimake ta ne saboda yana son ta gaskiya da ni ne ba zan bata ci gaba da zama a cikin zan ba ta zaki ko ta aure ni ko kuma ta bar mana subhanallah kamar wannan wanne irin hukunci ka yanke haka a ni kawai zan bar ta aure auri wanda take so wannan zaɓin ta ne ni dai babban damuwa ta ma shine da ban san yanzu halin da take ciki ba Allah ya sa da lafiya To, amin, amma gaskiya ni abin mun To, da Sai mun ƙara addu'a. A ga a gaishe mun. Ba da mu. Allah ya Kashe ta sai Allah. a gaban fatan alkhairi ina fatan dan allah idan an samu matsala za ki ƙoƙari ki kira ni a waya please domin ba na son abin da zai kawo miki matsala a rayuwa kullum farin ki shine nawa Ajiya, ajiya, ajiya.

ƙasa take wallahi ban ganta ba ka ganta ba wallahi ban ganta ba ba ban ganta ba wallahi ban ganta ba manaja wannan shine wanda ya taimaki citta wannan shine ya taimaki yarinyar da a tunani na na azata mutu wanda idan tana raye duk abin da na yi foundation dai wargaje ya dauke ta yi mata magani saboda haka abin da nake so da kai na samu labarin cewa jidda tana ga saboda haka daga yanzu manaja na haramta maka daukan fasinja duk wani fasinja karka yadda ka dauke shi ka ba zama neman jidda ita nake so yanzu nan da kafin rana ta fadi ka kawo min jidda amma ɗauka mai mashin ɗin tun ɗazu minti biyu har minti goma sha biyar wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah

Ogan dai wannan ayin suna ce ta a gargajiyar sura. What? Ka ce ta ina? Wannan ita ce jidda, ita ce jidda wanda nake nema. Ita ce jidda yanzu ka ajiye ta? Yanzu na ajiye ta oga. Abin da nake so da kai shine kar ka dauki wani fasinja a yanzu ka je ka dauko min ita. Oga ina tare da fasinja ne yanzu. Kana tare da fasinja? Eh. Nawa ne nan? Dubu ɗaya ne oga. Ka bashi ya hau wani mashin ya tafi. kar ka karɓi ko sisin ka ce ka dauko min jidda ita nake bukata ita nake bukata yanzu ci gaba da duka manaja sai ma ka je ka sauke shi saboda ka je ka taho min dariyar nan wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau cikin restaurant nan ba kuwa mutum ɗaya ne kawai kuma shi ma abinci yake ci. Manaja. Sai ma. Kace ta zo nan. Sai ma wallahi anan gun na ajiye ta. Wallahi anan gun na ta. Malam mai abinci ba haka kai ba? Tabbas kware ma ko nan ka kawo ta. Ta ma daɗe anan tana ta jiran sa. Bai zo shi ba ta ba mu kuɗin sa 500. Kace mana in yazo zo mu shi. Manaja me yasa kai mana haka? Daga opportunity sai ma wallahi ban san kana neman ta. Shit. gida tsayi ma ya kamata mu zurfafa tunaninmu. Tashan mota mai gida. Ba zai wuce ta yi wajen ba, da sabon kenan. kashe ta sai Allah. Tun da kaya ta zo, ba zai wuce tashan mota ta yi ba. To in dai ku har in haka ne ya kamata mu sata ne ko mu je ba wani maganar ɓata lokaci. ba wani maganan jira kashe ta sai Allah wani sabi sai a gaban Allah wata wuta wata wuta Maimuni hali sauya hali cuta aso ba dalili babu riba yau sani babu kyawuwa rayuwa. Kuma kowace yanzu ban isa an fita ba. <laughs> Ba damuwa muna tare da Allah. Kin ji ko? Kuma kin ga sun sake zuwa su ne wallahi su ne. je ki buɗe. Ba san iya ba. Kina ji har idan ni na haife ki na baki umarnin ki je ba abun da zai same ki je ki kawai. Je ki buɗe ko ma waye Allah ya fi su. Je ki. Je ki. Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. sune silasan ne cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau ba a dari kunnan gashi na yalin dan yau na tanadi babbar kabila wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah kun ba na ganku a cikin damuwa haka duk da dai na san kun cire tsammanin ina nan a raye kuna gani na mutu ko sakamakon sama da shekara biyu ba ku gani ba kun sa tsammani Allah ya ɗauki raina sannan kuma baku ji komai daga gare ni ba haka ne garba mun ji labarin an kashe sojoji da yawa wanda suka tafi wannan operation din na dauka har da kai ne ni dai abun da na sani shine ku dai kun san na tafi operation dai kawai ban dawo ba yaya eh, ashe za mu sake ganin ka Allah na gode maka da ka dawo min da yayana ki shiru kan wata ki daina kuka gani nan na dawo ki faɗa min me ke faruwa wa ya taɓa min ke garba kukan farin ciki take yi don ta riga da ta fitar da ran tsammanin da ta sake ganin ka hmm, umma kin manta cewa ni soja ne ina iya gane halin da duk mutum yake ciki da na kalli mutum ko idan akwai matsala na sani <laughs> kinga ga umma wannan kukan ba kukan farin ciki ba kuka ne na damuwa ki faɗa min kawai me yake faruwa ya yi ma komai. Kukan farin ciki ne kawai saboda na ganka. To shi kenan, tunda kin ce ba za ki faɗa min ba, kin ga tafiya na don ni ba zan iya zama ina ganin family ina cikin bakin ciki ba. Kun ga tafiya ta. Yaya ka dawo zan faɗa maka. Amin kan wata, wa ya taɓa min ke? son gaya maka yayi. Faɗa min mana in ji wa ya taɓa min ke wa yake kokarin kashe min kanwa. Zan gaya maka yayi karka tafi. Muna buƙatan ka. Na ji ba zan taɓa amma faɗa min wa ya taɓa min ke. Abin da kawai nake son ji kenan wa ya taɓa min kanwata wa ya taɓa min ke. garin nan wani ke bibiyan kanwata yana so ya kashe ta ina can wani kasan ina protect din rayuwar jama'a sannan a gida a nan gida ana bibiyan kanwata yana so a kashe ta wallahi ko shi wayin sai na gabanin shi umma ki kwantar da dan danki ya dawo ka je dana in ni na aife ka ba abin da zai same ka matsalar ku ta zo karshe wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau ba hadari kunnan gashi ka manta da maganar ɗinkin nan ni ma na fita sabgar ɗinkin nan yanzu hakan nan na samo mana solution ne ina kake kar ka damu za a ɗaura aurenka da kai insha Allahu to bari zo same ni. gaskiya ina cikin farin ciki da annashuwa ai ni na gaya maka abokina gaskiya ka taimake ni YBZ Fashion su ne zaɓi kuma su ne gaskiya namba ɗaya Allah da tun yau na rasa auren aure na ai tunda akwai YBZ fashion auren ka yau da kai za a ɗaura kana ji hmm. mu je kar a yi babu ne <laughs> to jama'a assalamu alaikum sunana baba sade ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan hausa yau na ƙara zamowa cikakken ɗan gwamna na ina so in gabatar muku da shagon mu. YBZ Fashion da yake cikin garin Bauchi. Muna da takalma wanda ake su daga kasashen waje masu inganci, masu quality. A YBZ Fashion akwai LV Original, akwai Gucci, akwai Armani, Italian Batozi da dai manya-manyan kamfanonuka wanda suke buga muku takalma masu inganci. Sannan a bangaren kayayyaki na alfarma mun tanadar muku manyan riguna irin su babbar riga na Gizna, babbar riga President Bia, babbar riga Ultimate Plus, babbar riga riga keep cool da kuma bazin. kai har da babbar riga irin na masarauta a bangaren huluna YBZ fashion ba a bar mu a baya ba domin kuwa muna da huluna na kecere ne mai ram kande mangwal sakashin da dai sauran manya-manyan huluna na alfarma idan kana so ka burge abokinka idan kana so ka burge babanka ka yi masa kyauta ya ji daɗi tabbas mun tanada muku abubuwa na alfarma wanda zai ƙayatar da ku musamman idan ka fito a nisan ado irin su agoguna da sauran kayi. A YBZ fashion a bangaren shaddodi manya-manya ba a bar mu a baya ba. Muna da Presidential Beer, Ultimate Plus, Bazin, Gezina, Keep Cool, da dai sauransu. YBZ Fashion. YBZ Fashion. Ba a bar mu a baya ba. Shine lamba daya wajen fitar da kaya masu kyau. Domin biyan bukatan ku da jin daɗin ku. Sannan ku shiga mutane cikin nishaɗi da manya-manyan kaya a cikin ku. daga nan kuma ana iya tura muku kaya har zuwa inda kuke a faɗin Najeriya. Dan gwamna ina cikin nishaɗi a YBZ Fashion.